A yau ne shugaban kotun tabbatar da ɗa'an ma'aikata, Ɗanladi Yakubu Umar, ya ƙara jaddada matsayinsa, inda ya ce lallai dole ne su feto janar na 'yan sandan Najeriya ya kamo shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya kawo shi kotun a gobe talata. Wannan hukuncin ya biyo bayan zazzafan muhawara ne da lauyan gwamnati Rotimi Jacob. da kuma lauyan mai kare shugaban majalisar dattawan Joseph Daudu suka yi akan rashin bayyanarsa a kotun bayan alkawalin da mai kare Bukola ya cewa zai bayyana a yau. Bayan an yi wannan hukuncin ne na tambayi lauyan gwamnati Rotimi Jacob ko ya ya ji da wannan hukunci sai ya ce the pity that um, the lawmaker will refuse to honor and obey the order of the court Rotimi Jacob ya ce rashin zuwan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki zuwa kotu a yau abin takaici ne domin kuwa shi mai yin doka ne bai kamata a ce ya tsallaka abin da doka ta gindaya ba shi kuwa Joseph Daudu mai kare Bukola Saraki ya tsokaci ne akan zaman na yau inda yake cewa daga Juma'a zuwa yau ni ina sauraron waya za ce min shugaban 'yan sanda ya riga ya aikata odin da aka bashi tunda ba wanda ya yarda ni in zo da shi da kaina sai yau kai yana neman a sa ni gaba a ce na riga na ce zan kawo shi ya ban zo da shi ya ba giya min ran juma'a ba cewa to an yarda an yi na da rokon da na yi ni da abin da ban ji daɗi da shi ke duk abin da aka yi yau kar a sa ni cikin abin da ni ban sani duk yadda aka yi ko an dakatar ko ba dakatar ba mun ɗauka ƙara zuwa babban kotu na ɗauka ƙara tun juma'a ya aka yi tobu wannan kotun ba su samu umarnin cewa a ɗan dakatar da shari'an nan ba in dai har kun shigar zancen kotu ba irin gaggawan na haƙƙi yi ba dole sai sun yi nazari sun duba abubuwa tun yi la'akari da abubuwa da yawa haƙuri za mu sai mun saurare su. Wannan batu ya yi matukan jan hankalin 'yan ƙasa domin yadda kotun ta cika a yau ɗin nan ya nuna cewa an sa ido a ga yadda shari'ar za ta kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.